ambasada da tijaran kwarai da da jera su insha Allah zan rubuta sai insha Allah alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina tambayoyin mu aminu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam Allah ya rayuwa barka wa da ne 对。 to da farko dai abu irin wannan kana bukatar komai a yi kafa-kafa a yi taka tsantsan wajen sanin farashin kaya da adadin kayan da kuma kyawun kayan abu uku farashi adadi da kyawu kyawun kayan da za ka don karka sayi kaya wanda ba mai kyau ba ne sai bayan ka tafi rikici ya barke ibn al-munkadir a madina yana da shago afon ibn umar kai aka ce in ya sai da ma kaya misali daga nan wurin to sai ya raka ka har bakin hanya yana cewa kayan nan fakila akwai matsala ciki ka duba in bai maka ba ka dawo ka ɗauki kayanka in baka kuɗinka kayan aka yi kenan kaffa kaffa abu ne muhimmi da haka mai kaya kada ya ha'inci ya ɓoye mushkila ko illar kaya eh aikin sanan farashi shi ma ina ba ku wannan kamar a matsayin shimfiɗa ne kafin amsa tambayar ibn al-munkadir yana da shago a madina wataran wani mutum ya zo sayan kaya a shagon shi sai tadda yaron shi mai tsaron shago sai shi mai sayan kayan sai ya ɗauki riga ce kamar ka ce jallabiya yaro nawa ne wannan sai ce kaza kusan kamar ka ce dirhami ɗari a lokacin mai shagon ya je masallacin annabi baya wurin shi sai ya ɗauki riga ta dirhami ɗari ya biya dirhami ɗari biyu yaron bai san farashin ba shi kuma yana murna ya ce ai zan samu riba in na koma ƙauyenmu ya ɗauki rigar dirhami ɗari ya biya dirhami ɗari biyu zai tafi sai ga ibnul munkadir ya fito ya ce ya ce ai na zo bantar da kai ba nawa ka saya ce dirhami ɗari biyu sai ce ba kuɗinta ba kenan sai ce ai zan ci riba ce ba za ka ci riba ni kuma zan faɗi gaban Allah <clears throat> rigan nan kuɗinta kaza ne ɗayan abu uku za ka yi ko dai ka koma ka ɗauki daidai kuɗinka ta dirhami ainihin ɗari biyu ka aji wannan don ta yi ƙasa da kuɗin da ka bayar ko kuma wato ka karɓi dirhamin ka ɗari ko kuma in ka ƙi a fasa jinikin ƙunga magabata kenan don nake cewa farashi mu nemi sannan kuma a san wato kwantiti nawa ne misali to wannan a matsayin shimfiɗa ne kafin amsa tambayar ya je store ya ga kaya yana da farashi dubu bakwai akan haka ya saya daga ba sai fanci au ashe ya sai ƙasa da kuɗin ne wata kusan rabin asalin farashin dahir ya bayar shi ya riga ya saya ya riga ya tafi yana da yaƙinin cewa farashin kenan in kuskure aka yi ba daga wurin shi bane shi ya gamsu cewa farashin kayan nan kenan ya tafi har ya sayar sai daga baya fahimci ashe ba haka ne ciniki ya riga ya kullu ai dan abin da ake bukata ga ciniki sharadi guda shida mai saya mai saidawa kayan da za a saya farashi siga yarda in an rasa ɗayan guda shidan ciniki bai yi ba kuma lokacin da ka sai abin ya riga ko cinikin da kuke yi online sai ya tara sharaɗi guda shida in ba ka ba ciniki bai yi ba da aka a taƙaice wannan cinikin ya yi kuskure aka samu illa iyaka in bayan ya sayi wannan kayan a dubu bakwai yana barin wurin kafin ya sayar ya fahimci da kuskure to ya zama dole ya nabahar su ya faɗakar da su cewa abin na an kuskure amma haka bai faru ba har ya sayar baka cewa ciniki bai yi ba wallahu ta'ala a'lam wa bihi tawfiq tambaya ta gaba masu waya ku yi hakuri a taimaka a kashe waya ko

sai a karanta musu tambayar tambaya ta gaba tana cewa malam yaya ka'idar itikafi yake a sunna itikafi wasu na ɓata wannan suna suna cewa itikafi to kuskure ne ba itikafi ba ne itikaf itikaf na fata an gane ko kalmar itikafi na nufin wato mutum ya keɓe kan shi. a masallaci na wasu kwanaki guda goma musamman a cikin ramadan kwanaki goman ƙarshe na ramadan amma wannan ba yana nufin lallai sai su bane kana iya itikafin ramadan ma gaba ɗaya kana iya kwana biyu kana yi mana dare ɗaya amma abinda sunna ta nuna annabinmu sallallahu alaihi har ya koma ga Allah yana itikafin goman ƙarshe a Ramadan araftum itikafi suna ce mai ƙarfin gaske da bai kamata mutum ya bari ba inda hali ya ake itikafi idan Allah ya kai mu aka ce an zo goman ƙarshe na Ramadan yau ba sha bakwai ba kwanaki biyu masu da ko kwanaki uku wasu na ganin ranar sha tara ga wata to an shiga daren kenan muna da saɓanin wani ina da saɓanin wannan ra'ayin ka kiran misali alhamis ka ce daren juma'a da dalilin da nake da su kuwa to amma mu tafi akan abin da yawa ya tafi akan haka to sai ka yi ƙaura ka bar gidanka ka je ka zauna a masallaci ra'ayi na farko ra'ayi na biyu a'a za ka tafi ne washe gari da safiya kun fahimta amma abin da ke akwai sai ka shigo masallaci da zaran ainihin daren wannan lokaci ya yi ka tare a masallaci da niyyar ibada da niyyar keɓantuwa da niyyar kawwame kanka a kwanakin nan guda goma ka ba Allah lokacinka da hankalinka da fikirarka da komai da abin da kake da shi ka shagala da karatun ƙur'ani istighfari hailala salati ga annabi sallallahu sannan ba a wasa a itikafi akan so a karanta sauran rediyo me kawo maganar rediyo labaran duniya dukka katsa labaran duniya ka kura labaran dukka bai shi ka kura da shi kwanaki goma ka ba Allah sai rediyon da za ta taimake ka kila wajen tafsirin malamai da bayanai na ilimi ta wani yana da alaka da itikafi ai wannan shine itikafi sannan mai itikafi ba zai fita ko da daurin aure ba wasu suka ce hata ma bin janaza ba zai tafi ba in ba larura ba ne misali a ce mahaifinsa ne ba makawa sai ya tafi ko da wanda ya zama awwalu ma ya jib mai itikafi ba zai fita kasuwanci ba amma dole ne ya fita zuwa sallar juma'a don haka ne ya yi itikafi a masallacin da ake juma'a domin kada ya tilasto zuwa ga sallar juma'a ya je kuma ya shagala da hira da abokanan itikafin ya lalace ba a itikafi sai masallar juma'a kamar da amma wasu malamai na cewa itikafi ko a masallacin da ake sallah biyar za ka iya yi Allah na ce wa kifo na fil masajid suka ce Allah ce masajid masallatai ce amma magana mafi kyau sai in masallaci na juma'a ne a hadisi na Aisha Allah ya kara mata yarda wasu kuma suka tafi akan ai ba ma a itikafi in ba masallatai uku ba saboda hadisin Huzaifa babu itikafi in ba a ɗayan masallatan nan uku ba kuma hadisi ne hassan albani ya hassana shi masallacin harami ko masallacin madina shi ma harami ne ko masallacin al'aqsa suka ce in ba waɗannan uku ba in kai itikafi bai yi ba to sai dai an ja hankalinsu zuwa ga cewa a'a abinda ake nufi da la'atika babu itikafi sai masallaci guda uku wannan la tana kore kamala ne tana kore cika ne ba tana kore asal saboda la'an nafiya takan zo a marhala har uku akwai la linafi thubut tana kore abu kwata-kwata bai ma samu ba ne la kan zo linafi na'am wato alkamal an gane ko tana kore ainihin wato kamala ne saboda haka idan aka ce la ilaha illallah wannan la tana kore mai tana kore wujud kwata-kwata babu abin bautawa da cancanta sai Allah kagala tana kore mai samuwa anan la takan zo ta kore siha abu bai inganta ba gashi dai an yi misali idan ka ce la salata liman lam yatawadda amma yayi sallar ko bai yi ba to la mai take korewa siha sallah bata inganta ba la takan zo ba tana kore samuwa bane ba tana kore inganci ba ne amma tana kore cika da kamala ne suka ce to la'atikafa da ta faɗa a wannan hadisin ta zo a mataki na uku ne takadirin shi ne la'atikafa kamilan kenan la itikafa muta'alliqun bi mahdhufin munasibin muqaddar la'atikafa kamilan an kore sifa ne ma'ana cikakken itikafi babu in ba masallatai kuma wannan gaskiya ne in dai haka ne misali ko ba a gaya maka ba itikafin da kai a haramin makka da madina da al'aqsa ai ba ɗaya ba ne da wanda kai a da sahaba a kano ko a sultan bello ko a ina misali ina fata an gane amma ba za ka ce ka kore cika ba da haka akwai itikafi a duk masallaci na duniya inda ana juma'a ciki wasu ma sun ce hatta inda ake sallah biyar kawai amma cikakken itikafi complete wancan hadisi na huzaifa abin da yake nufi kenan la tanfil kamal la tanfil sihha wala tanfil wujud ina fata an gane wallahu a'lam wa bihi tawfiq sai lokacin fita daga itikafin aka zo fita wasu na ganin mafi kyau <clears throat> daga nan ka wuce masallacin idi ko in ce masallatar idi ba masallaci ba sannan daga baya amma ka shiga gida ka dan ci abu ko biyu ka wuce zuwa filin sallar idi yayi Allah ka ba mu daman itikafi mu ma za mu dawo da itikafi insha Allah 'yan kwanaki amma muna da 'yan mushkila harkar tolar wajen kamarwa da sauransu misali a ƙara mana haƙuri tsare-tsare na tafe da yardan Allah na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa wa mun yi bayani matara kama da wannan a baya shi ko ita zakar kono ko zakar fidda kai wai zakar da ake fitar da kai daga laifuka da aka yi a ramadan sai a fidda kai la'alla ba haushe daga wannan mahanga ya ce fidda kai allahu alam wannan zakka wajiba ce zakka wajiba ce saboda haka annabi sallallahu alaihi ya ambaci abinci ne nau'i guda nawa nau'ukan abinci annabi ya fara sallallahu alaihi bai ambaci kuɗi ba kuma ya san akwai bukatar kuɗin amma bai ce a ba da kuɗi ba masu cewa a iya fidda zakar fidda kai ta hanyar ba da kuɗi ƙimar zakar dalilinsu ba mai ƙarfi ba ne na'am ba su rasa dalili ba ne aƙalla fahimtar imamu abu hanifa kenan allah ya rahamshe shi sai dai dalili ne wanda gaskiya ba shi da ƙarfi marjuhi ne ba rajihi ba ne الراجح والأقرب إلى الدليل القاطع الصني النبوي شين أن تخرج هذه الزكاة طعاما من الأصناف المذكورة دق السنفو في دأك أنبتا شعيري ضائق الدزبيبي قاصنا مثالي كما أوت رواية من غالب قوت عيش البلد za a fitar daga mafi yawan abincin mutanen gari kenan inda za a fidda zakar fidda kai da garin kwaki yayi ko bai yi ba ko ba a cin garin kwaki ka je ka misali kasar inyamurai mana musulmi abincinsu ne misali a iya fidda zakar fidda kai daga alabo kun san garin alabo ya yi ka ce ya yi ya yi mana ya yi ba abinci ba ne abinci ne za a fitar da shi daga dawa daga iboro daga acca da sauransu daga wake har da gero za a fitar shi ne ma yawanci abin da muke bara misali a wannan ƙasar ko ba haka ba saboda abinci ne amma mutum ya ce to dama duk mutum ɗaya za a fidda masa mudun nabi hudu sa'i ɗaya to sai ce da allah malam sa'i ɗaya zai naira na ce eh, zai yi dubu biyu misali ce to ga dubu biyu na gama da mutum ɗaya ni mai gida na fitarwa nawa da kuɗi mata ta kuma ita ma dubu biyu misali mutanen gidansa mutum goma ne dubu biyu sau nawa kenan sau goma nawa kenan ya fitar da shi agun ainihin mazabar hanafi ya yayi amma ya saba wa abin da jumhur na malamai ke kai kuma ba ba da fatawa da wannan saboda ya ci karo da zahirin nassi sai suka ce to ai idan ka ba da abinci shi talakan kudin sarrafa shi ba muka ce sannu sarkin hikima manzala bai san da bukatar ainihin kudin sarrafawa ba ya ce a ba da abincin ba mabukata kuɗi a zamaninsa yaya ganin sikar kar ka zo kana wani tawili ay lijtihad ma'a an nas in ga nassi qati'i ijtihadi dole ya fadi ya sauka kawai kuma inda gaske ne muka ce ka ba talakan zakar da abincin sannan ka ba shi kuɗin mana ka tara mai saboda haka maganar ka fitar ka ba wata ƙungiya ka fitar da abinci ka ba su na fata ku fahimci wannan da kyau saboda ka fahimta mafi kyau abinci za ka bayar in kuma kana tunanin taimaka sake fitar da kuɗi ka ba su ai Allah na son masu ne ai kuma aljuma wala min tarji sai ka tara biyu ka ba da abinci zakkan da annabi yayi kenan kana da lada sannan ka sake ne da kuɗi wannan ita ce fahimta mafi kyau insha Allah ta'ala wallahu ta'ala a'ala wa a'lam wa bihi tawfiq sai mu je ga aya ta gaba Allahu a'lam tambayar da watakil mutane suna ta yi malam ka yi magana akan interfaith interfaith interfaith interfaith ku kwantar da hankalinku a lokacin da ake ta ruguntsumi a ce kaza a ce kaza wani lokaci ah, watakil ba zai zama akwai azanci ka shiga cikin rabibi ba ni haka nake fahimtar matsala amma tun da abu ne na ilimi kuma an yi rubuce-rubuce a kan wannan matsalar ba yau ba to tun da kuma akwai abin da muka sani alhamdulillah akan wannan filin kuma gwargwadon hali an yi gogayya da masu wannan fikira shekaru aro aro muna kuma da tarihin to sai zamanto ba za ka ɓoye ilimin ba da haka za mu samu lokaci ko kila gab da rufe tafsiri mu ɗauki bayani ku ji tarihin ainihin interfaith ma na farko a duniya tun shekara 127 da suka wuce da suka yi a birnin chicago a jihar illinois karkashin abin da suke kira way the parliament of the world religion barlaman adiyanul alam asalin tushen kenan abin ya sake gambasowa a 1955 a 1965 ka har zuwa mu ji me suke nufi mu kuma bambanci tsakanin shi abin da ke interfaith dialogue da kuma interfaith relations da kuma abin da suke kira wahadatul adiyan addinai su zamanto guda ɗaya mu ji irin hadarin da ke ciki da sauransu misali musamman akwai wani da na gani aka fito a intanet aka ce to ai ga Sheikh bin Usman ma ai yayi rubutu akan wani littafi mai suna wato tattaunawa tsakanin musulmi da kirista ko me yake so ya ce Allahu alam akwai dialogue na littafi na rubuta kusan shekaru 15 da suka wuce wanda dr bagil ya rubuta christian muslim dialogue na fassara da hausa littafin ya je inda ya kamata ya je da hausa sai gashi an turo a cikin pdf form ana cuta ai gashi kai rubutu akai to amma sai ku fahimci me nake nufi ai tattaunawa tsakanin musulmi da kirista a matsayin dialogue wace ce da ka an hana wannan ka karanta suratu ali imran don na baku shimfiɗa ba na fara bayanin bane tuko aya ta 64 kuli a kitab kaji mai Allah ta'ala ya ce su didat suna irin wannan su zaki wannan magabata sun yi irin su ibn al-qayyim ka karanta ubad da masih lana su'alun nurijo min wa'ahu misali saboda haka wannan ana kiransa dialogue ba relationship ba abinda suke so su kawo su shigo wa addini ta bayan fage to jama'a ta gane saboda haka za mu samu lokaci da yardan Allah kafin a rufe tafsiri ku ji ƙarin hasken wannan matsala din, amma yanzu mu tafi zuwa ga aya ta farko a cikin suratun nisa Allah ya datar da mu wajen karanta daidai da fassara daidai da aiki da dai da fahimtar daidai iqra a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa yastaftunaka fin nisaa قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن ترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط نعم وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما ويستفتونك في النساء الآية الله ya يا رسول الله a ma'anar maganar, yastaftunaka suna neman fatawarka da yawa mukan yi kuskure a ce akar makalla ina da fatawa kuskure ne ka faɗi haka sai dai ka ce ina neman fatawa in ka ce ina da fatawa abinda kake gaya wa malam gafata malam ina da amsa zan baka shine ma na magana ina son ku gyara masu wannan kuskuren su gyara karka ce gyara ƙur'anin karka sa shi haka karka ce ina da fatawa domin ita kake nema malam ya baka sai dai kace ya sheikh ana astaftik astaftik ya kullu fatawa istifta talabu shay araftum sarak sai kace ina neman fatawa ko ka san ya halatta kace gafata malam ina da amsa kuna faɗin haka za ka kira malam ka ci gabata malam dama tambaya zan yi amma ina da amsa zai yiwu to in kace ina da fatawa ya kace kana da amsa kenan ai dan fatawar kake nema a baka yanzu wa yastaftunaka suna neman fatawarka suna neman ka ba su amsa fin nisa dangane da mata ul ga ya musu Allahu yuftiku Allah yana ba ku fatawa Allah na ba ku amsa fihin na dangane da su matan wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa da kuma abin da ake karanta muku a cikin littafin Allah dangane da wato marayu marayun mata yarinya mareniya allati waɗanda la tutu na hunna ma kutiba lahun wa targhabun waɗanda ba kwa ba su nauyin da aka ɗora a kanku dangane da su sannan kuna kwaɗayi ku aure su wal mustad'afina da rauna na cikin mutane daga ainihin alulani yara Wa'anta an taqumu lil sannan lalle ku tabbatar da kun yi adalci dangane da marayu wa ma min khairin duk abin da kuka aikata na alkhairi fa inna ka kana bihi alima lalle Allah maɗaukaki ya kasance mai sani ne akan haka ma'ana mutum za ka iske yana da yarinya a gidan shi mareniya ce yana kwaɗai kuma ya aureta kuma tana da abubuwa haƙoƙi da ke kan shi Allah ya ce ku sauke haƙoƙin auren yarinya mareniya wanda aure bai harunta tsakaninku ba in kana su wannan ba laifi ba ne haka raunana da ke ƙarƙashinku misali ƙaddara wanda ke ma aiki a gidanka kaminal almustatafin mai aiki ne shi ke ba misali ka ruwa ya wanke maka mota ya kai 'ya'yanka makaranta waɗannan haƙoƙin da suke kanku dangane da duk ku sauke su Allah ya ce abin da na alkhairi Allah masani ne misali ka yanke masa salari na dubu goma sai ka ce wannan karo saboda ramadan zan baka dubu goma sha biyar zai farin ciki na fatan gane ko aya ta gaba وإن امرأة خافت من بعلها أو إعراضا نعم والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا aya mai lamba 100 kenan da 20 da nawa takwas Allah ya ce idan mace ta ji tsoron nushuzan tumbe tumbe daga mijinta au iradan ko kuma wato kau da kai da bakatar da ita abinda suke ce ma tumbe shine ta da kayar baya tashin tashina ta sauko dangane da abin da ya faru tsakanin ma'aura guda biyu Allah ya ce idan a rayuwa ta mata da miji ya dogo ba sai Allah ba sai aka ce kai tsakanin wani da wance al'amura sun yi tsami to madadin a ce an rabu tunda alkhairi ne ya haɗa ku to sai Allah ya ba mu mafita idan mace tana jin tsoron nushuzan tumbe daga mijinta au iradan ko ya fatali da ta ya watsi da ta ya kawo daga tana giran ya bata kar mu'allaka bai kula da ita ba to fala junaha ma an na bainahuma sulha babu laifi tsakanin su su biyu mata da mijin su yi sulhu wani mai ke faruwa ne ya kina min kaza sai in kawo cefa ne na baku misali ne ki kin abinci a lokaci haka kwanaki na taho da baki ina ta murna za su ci abinci sai da suka zo kowa ya bar abinci kika ce biki abincin ba ina baku misali ne wannan sa gaskiya nake kauda miki kai nake watsi da ke misali in ma zai faɗi wannan kalma ɗin to ita kuma tana son mijinta hausawa sun ce matan na tuba mukarisa ba ta tana ta ƙwarai da gaske to sai Allah ta'ala ce idan kina tsoron irin wannan tumbe da ɗaura fuska da kau da kai gabarinki to ai sulhu mana me fi daɗi game da sulhu Allah ce wa sulhu khair subhanallah kallo nan jumla ɗin sulhu ya fi alkhairi duk inda aka ce akwai sulhu to alkhairi ne shi ne suke cewa maslaha ko ba haka ba yawwa shine ne alkhairi amma wa uhtar lamsu shuh sai dai rawuka an halarta marai a shuh ɓoro kowa zai so ya kafe ne ban yadda ba kamtu ba za a samu sulhu ba to sai Allah sai ya bayani hali irin na rai cewa rauka an halartar musu da ƙoro ma'ana ƙorowa kowa ya kafe a kan matsayarsa ta kuma ana maganar sulwan lokaci sai ka haƙura da mahaƙinka abu kaza na haƙura ke ki haƙura misali to gaskiya kai ma kakan kawo cefane lokacin da ka ga dama ne a makare to shi kenan ni lokacin da na gaya min kenan amma na haƙura zan kawo kan kenan kaga ya sauka daga matsayin shi kenan ke kuma lokacin da kike abincin a lokacin baccin rana na haƙura da baccin ta kun an zo inda ake kira mai wato alhallul wasat alhallu alwasat wato matsaya ta tsaka-tsaki ina fata ana gane duk inda ka ji an ce an yi sulhu to sai ka iske wani ya sake nashi wani ya sake ba a cewa magana sulka ce ka kafe sai abinda kake so dole a tattau ba za a samu sulhu ba ina fata gane ko to Allah yake cewa azza wa jal wa sulh khair islahi ne wa uhdiratil anfusush shuh an halartowa an kinsa marauka ƙoro kafewa kan abin da take so amma wa in tuhsinu inda za ku kyautata Allahumma ja'alna min muhsinin wa tattaqu ku ji tsoron Allah fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira Allah mai ba da labari kan duk abin da kuke aikata wa ne walan ta stati'u walan ta stati'u an ta hilu bainan nisa'i walau harastum falata milu kullal mai nifata da mu وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم Allah na gaya mana wani irin yanayi ne wanda ke tattare da abin da ake ce ma adalci Allah ce ba za ku taɓa iya adalci ba na'am tsakanin mata ko da kun yi buri ku yaka ba za ku iya ba to kuma Allah ce i'diluhu aqrabu littaqwa ku yi adalci kuma ce ba za ku iya ba akwai cin karo ne magana Allah abadan sai dai kai ne iri na idan ka samu karancin fahimta kawai an fahimta ko ma'ana adalci dan suka ce iri biyu ne akwai العدل القلبي اوكي العدل الخارجي التطبيقي العدل الخارجي التطبيقي العملي اوكي العدل المتعلق بالقلب كصوما تابيو دي دي canjaras ba zai الله ba في انا مثالي yake ما تابيو ƙadara duk shekarunsu ɗaya sai ka ji zuciya ta karkata ƙila zuwa ga wance ta fi iya girki misali ta fi ɗayan iya tsafta ta fi ta ƙor'ani ta fi ta haba-haba da kai idan ka dawo gida ita kuma wannan sai ta yi maka fuskar shanu ka dawo ta murtike maka fuska abusan kamtsarira to kaga ko ba a faɗa ba ɗabi'ar ɗan adam yakan karkata zuwa ga wanda ya kyautata masa ko ba haka ba jubilatul qulubu ala hubbi asaliha wa bughdi wa bughdi man asa ilaiha ɗabi'a ce to wannan shine misali sai ka ji ko ƴaƴanka ne sai ka ji karka wannan aikin zuciya ne yafi ƙarfinka baka da control to wannan ne Allah ce ba za ku iya date sai ya gaba ɗaya ba an gane ko a ce ka daidaita su walan tastati'u maka ba Allah ba zai kallon abin da ba za ka iya ba ya ce ka yi kaza ba za ka iya ba kuma baya ɗora marai aiki sai abinda da za ta iya a amma adalcin da aka ce dole sai ka yi shi ne adalci na zahiri na aiki kana da mata biyu misali ɗaya na hotoro ɗaya na goron dutse ina ba da misali da garinmu don ku fahimci abin daki-daki to ba zai yi ba ne wannan ka bata ainihin abinci wanda ka hana mu wancan wadda take hotoro misali tana da 'ya'ya biyar ta goron dutse kuma amarya ce ba ta da yaro ko ɗaya sai ka ce za ka ba su abinci daidai kafa da kafa ba adalci ba ne a shi ne abin da aka hana saboda ko ba ko nan rai guda nawa ne shida ne ya'ya biyar ka hada da ita nawa kenan kila kai ma ka je nan kwanan ka yake ko nawa kenan ita kuma wancan ɗaya ce jallin jal tallin tal kwallin kwal sannan kare ta da wancan to shine abin da aka hana dole sai ka daidaita su wasu na cewa ko da ka yi adalci a ciyarwa to kuma abin da ba lalle ba ne sai ka yi wancan tana ma kirki extra sama da wancan sai ka keɓe ta da kyauta a fake saboda kirkinta ba na ganin babu lafiya ne ita ma wancan ta yi wancan kirkin sai ka bata a raftun za ta tashi ka kullum cikin da tashi mai sallar nafila ita kuma wancan ba ta yi a takaice akwai abubuwa a keɓe amma abin da ya zama na dole alhamdulillah alaikum Allah salamu alaikum dole sai ka kula mi'ara guda hudu ya kamata dun miji ya sauke wa matan shi mi'ara guda hudu maskanun mat'amun malbasun mabit maskan dole ka ba su makwanci yadda ka ba wannan gida ka ba wancan gida kai ka auro ai wai tilasta ka ba daidai ba ne ka ce wancan na da gidan kwananta amma wancan a hotel take har abada ai ba mutunci a nan sai dai mataki na wucin gani na ɗan ƙaramin lokaci kawai maskan kenan na biyu malbas tufa ka tufatar da su musamman lokaci na sallah irin wannan kai kuma daidai iyawarka don ka guje mafitina in duk ka ba su a tamfa cote wancan wannan wannan haka misali biyu kenan maskan sai mai malbas sai mat'am abinci masu cewa wai idan ka auro mace daga gidan talakawa misali gidan gyarte misali misali nake baku ba lai bane gyarte zama talaka ka samu gyarte miloniya to ka bata abinci a irin yanayin gidan gyartaye wai ita kuma waccan tun daga gidan masu kuɗi ne ka ba ta abinci bisa la'akari da irin gidansu wannan ba daidai ba ne wannan fikin yana bukatar sai an gyara masa zama domin za ka yi zalunci mace in ta zo gidanka ana kallanta na irin yanayinka ne ba haka ba ne in ta auri miloniya gidansu kuma talakawa ne sai a ce mata matar ta ba ba matar miloniya idan gidansu miloniya ya ta aure ainihin talaka kamar bayan hannu saboda babu sunanta matarwa ta magana ta kare ana kallanta ne da irin yanayin gidan mijinta misali in ta aure malinsa ce matarwa malar dan siyasa matar dan siyasa saboda ka bisa wannan la'akari kar a ce wai mace ka bata abinci irin gidan da ta fito hada laisa fihi adal wala musawat kuma kana iya haifar da fitina a gidanka saboda 'ya'yanka sai su taso su ci ashe mu 'yar bowa ce kun san mowa da bora? kun san bora? a tatsunan hausa kun san bora? yawanci matasa ba ku san bora ba wanda ya san bora ya daga hannun shi a cikin ku ka san bora? wace ce bora? wacce aka aje ta wadda ka aje ta yaya kamar ya kace wanda ba a damu da ita ba jazakallah khaira gata nan dai kawai kamar ragaya ce a rate bora kishe ta ita cewa mowa ita komai za a bata to a rayuwar aure ta musulunci ba magana boranci da moranci haramun ne ka yi adalci a aikace amma abin da ke zuci shine Allah ke faɗa ba za ku iya ba amma kada wato don ka fi son wance saboda amarya ce haka ya ɗauke ka ka zalunci ita kuma uwar gida sai ka iske mutum uwar gidan nan tun ba shi da ko ficika suke tare ba ana samu ba da ita aka sha mai rayuwa baiwar Allah ta haifi 'ya'ya da yawa da zaran ya samu rayu duniya in yaro amarya shi kenan sai ta zama bora mazajen da ke wannan azzalumai ne ai sai wawa sai mahaukaci ke raina mafari ita ce yar tale matan rufin asiri wata ma ka shiga cikin wahala tana tare da kai ita waccan da ka ɗauko ta rana tsaka na amma takka ce tana ganin girki ba nash-nash sai ta yi yaji ana samun haka misali sau abinda nake cewa ya kamata a kiyaye don allah mazaje mu yi adalci daidai iyawa ku mata kuma karkore na ƙoƙar mazajenku gwargwado ya je ya fafutuka ya nemo ya kawo kuma kara kwaɗayi ya sa ku kawai sai dai ku ji komai daidai yaushe komai ke zama daidai ba sai allah shi ne daidai ba misali sai a ɗauki lokaci allah bai ba da kuɗi ba ake haƙura mana an yi watanni nawa ana cin abinci da miya da man shanu ba matsala kwana uku Allah ta'ala ya kaddara babu kuɗi albashin babu kasuwa ta bushe kuma sai ki tada hankali ki yajin aiki ki yaji ki koma gidanku kuma iyayen da ake yaji bini-bini an zo gida sai kuma ku gabanta ai mun san dama wato dama dan tsiya ne kawai an talaka ne tsotsayi ne ya samu kamshi wani da ko kaji ana cewa mu dama ai kaddara ne aure to menene dama ba kaddara ba to komai kaddara ne ai to misali do Allah a kiyaye yawan yaji da ake yi da fitina babu kyau a tsare akwai abubuwa da na sha ambata sun kai guda 30 da suka zama to dalilin mace-macen aure daga ciki yawan yaji daga ciki kuma akwai rashin adalci daga mazaje saboda haka nake cewa da ku abubuwa ne guda hudu maskanun mat'amun sai mai malbasun na hudu mabit mabit shine ku kasance a shimfiɗa tare ku yi tarayya a makonci ɗaya matarka ce babu hijabi tsakanin waɗannan mi'ara guda hudu muna kiransu almimatu almimatul arba'a fi ta tahqiqil masalih fil 'ishra zaujiya. mi'arori guda hudu da ke tabbatar da daidaito a sahun aure maskanun mat'amun malbasun mabit araftun Allah ce ba za ku iya adalci ba tsakanin mata ko da kun so ku kai. walau tufidul mubalagha fil hirs ko da kun so na'am to amma sai ce fala tamilu kullal maili Allahu akbar kada ku karkata iya karkata annabinmu sallallahu alaihi wasallam in yi rabon kwana sai ce ubangiji ga abin da zan iya karka kama da abin da zuciya ban mallake ta ba ko ba haka ba so wannan shi kenan kada kata kullal mai fatadharuha kal mu'allaqa sai ku bar ita wadda ba a santa ko ba a mata adalci kamar ragaya ko ka ce ratayar ragaya ga ta nan kawai dingil fefeti an aje ta ne ba a damuwa da ita kujera ba abu ka take sai lokacin zama kar ku ya kalmu allaka wa in tuslihu amma in kuka fahimci kuskuren ku aka sai kuka yi gyara wa tattaku kuka ji tsoron Allah to fa inna Allah kana ghafurur rahima tabbas Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne ghafuran fa'ulan sigogi ne guda biyu na mubalaga wajen kasancewa su mai yawan gafara mai yawan jin kai Allah ka gafarta mana ka rahamshe mu aya ta gaba وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما Allah ce to idan ku suka rabu ya tafarraka suka rabu su biyun wa da ake ne ana kan gajallin rabuwa Kwarai kuwa ah yau idan zama ya kici ba wace kan yi karin magana wai maganin ki ko maganin ya ne rabuwa ta ki shi ma ya ki shi ba na so ta ce kai ba ba na so to me kamata a yi sai a rabu amma rabuwan nan ba daɗi babu daɗi yakan zo ne bisa ƙaddara ubangiji hadisin da ke cewa abgadul halal ilallahi talak bai inganta ba halal ne amma Allah na fishi da shi la hadithan amma kai kasan ana samun wannan daga cikin abin da ka iya kawo mai 'ya'ya matsala ma aure yawan mace-macen aure abin da suka kira broken homes gidaje sun kare to amma tun da abu ne shar'antacce kuma Allah ya saukar da suratul talaq ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa kina akwai talaqi akwai saki har saki ya kasu gida nawa akwai saki na kome akwai kuma wani iri wanda ba na kome ba saki na kome suna kiransu ne alba'in bai nuna tsohura akwai dawowa saki ɗaya ne saura igiya biyu ya sake saki saura igiya nawa to a talakumar ratan zai dawa da ita shine bai nuna sughra idan ko kai uku fa in tallaqaha fala tahillu min ba'd hatta tanki zawjan gaira in ya kai uku to haramun ne ya aure ta sai ta auri wani mutum hatta ya zuƙa usailataha wata zuƙa iya usailatahu ta auri wani namiji a samu kwanciya tsakaninsu tukun sai ta dawo kuna fahimta saboda in kai in an kai jallin rabuwa kuma ba lalle sai saki uku ba yana iya aurenta yayi saki daya akwai yiwuwar dawowa wani lokaci mutum ya saki mace sai ya sake ta saki daya ba a taba samun saki ba sai wannan lokacin za su iya dawowa yaushe idan ba ta ƙara jininta jini uku ba saboda wal mutallaqatu na bi anfusihinna thalafata ƙuru ƙuru ko dai ka ce jini ko dai ka ce tsarki zai dawa da ita kai tsaye ko kai sunkuye kai tsaye amma ba ta ƙara jini ba Tun ta ƙare fa ya zama kai sunkuye kenan me yasa zama kai sunkuye sai an sabon ɗaurin aure fresh in ka sake ta saki ɗaya to ta zauna a gidan ta yi idda matarka ce still saboda la'allallaha ba da zalika kuma suka ce alamar ka dawo da ita in ka ce da Allah wance zuba min ruwa abuta to maza an huce da abinci ne daɗi kuwa yana wani zazzara ido magana ta ƙare to sai ka kafa shaida amma har in ka bari ta ƙare jini to ba za ka dawo da ita ba otomatikiyan sai dai idan an sabon ɗaurin aure haka ne ko ba haka ba ne to wannan kenan to Allah ya ce wa in ya tafarraka kuma bari muku wata tambaya an ɗaura aure da mutum kafin ta tare sai ce ya sake ta kun fahimce ni? an ɗaura aure yau bayan sallar azahar ba ta ma tare ba ba a yi marasimin zafaf ba misali ya ce shi bayan auren ya sake ta shin wannan saki ne ba'i ne ko raja'i wani irin saki ne wannan kuma za ta ci gado inda zai mutu lokacin kun ba ku dama ku je ku bincike ne kai yi research to wurin sake fito da tambaya bangare na biyu an ɗaura masa aure da mace karfe ɗaya karfe biyu sai ya mutu wannan ba sake ba ne an ɗaura aure wannan ba kuma saki ne ke maka tambayar saki na muku ita ku je ku bincike amma wannan tambaya ta biyu kafin mu kammala fassara ayar Allah ya datar da mu an ɗaura mai aure da mace kaddara a ɗaya daga cikin masallatai karfe ɗaya bayan awa ɗaya sai aka ce to ajali ya zo ya mutu wannan matar za ta ci gado? za ta ci gado? za ta yi takaba? ba ta fatare ba ba su yi kwanciyar aure ba za ta ci gado mai dalilinku saboda an ɗaura kuna da aya ku ƙarfafa wannan tambaya da nasi na ƙur'ani sannan kuma za ta yi takaba kuka ce ko? za ta yi takaba ko? shi ma kuna da dalili dalili shine an ɗaura aure aka ne to wannan kenan amma dangane da cin gado wala hunar rubu mimma haka ne matan kuna da ainihin rubu'i na dukiyar da kuka mutu kuka bari illam ya hunna walad idan babu yaya kenan tunda Allah ce wala hunna matayenku nan ba matarsa ce? kenan za ta ci gado ko da bar tare amma dangane da ta kafafa za ta yi mai dalili matarsa ce ina aya wa يتوفون azwajan yatarabbasna bi arba'a ta ashirin wa ashara waɗanda suke mutuwa cikinku ya ko mazaje suke barin matayen su ko mataye shi ba matarsa bace matarsa ce bi mujarar al ana ɗaura aure ba ba ne sai sun kwanta za ta yi ta in ko za ta yi ta za ta ci gaba wannan kun ji amsar wannan amma tambayar farko ku je ku nemo amsa na'am ba an riga ba ta sadaki ba na'am a kai da ka zo ɗaurin auren ka ce zan ba da sadaki amma sai kin tare ka faɗi haka ya za ka yi wannan wayon haka ina fata an gane ko wa in ya tafarraka in sun rabu mana auren ya wato ya kwance kenan auren ya kare shikenan yughnillahu haka ne kullan ai kullum min rajuli wal mar'a haza mabniyun ala tanwin linqita'i an al yughni sai ka ce kilaihima sai ce ya nauwana saboda katsewa gabar mai idafa Ya'ani idan suka rabu Allah zai wadata kowanne daga cikinsu. wa in yatafarraqa fili shar ina jawabinsa shine yughni an gane ko Allah zai wadata kowanne daga cikinsu daga yalwarsa wa kana Allah wasi'an hakima Allah ya kasance wasi'an mai yalwar kyauta ne Allah ka yalwata mana hakiman gwani ne mai hikima duk abinda Allah hukunta akwai hikima ciki ko ka sani ko baka sani ka sallama kawai saboda ka matsalar aure yan uwa abu ne muhimmi ina jin za mu tsaya a nan mu dan kammala mintunan da muke da su akwai mintuna ko na'am mu dan kammala dan zamu tashi sabuwar magana ya gaba wallahi mafi sama mafi lard aure yan uwa masu girma kai ka san duk haihuwa in ba ta hanyar aure ba ne tana da matsala haka ne duk mace duk kyawunta haka namiji duk kyawun shi aka ce da kai ba 'yar aure ba ce ba ɗan aure ba ne sai ka ji kawo shi abin tare da mai laifi don ka aure ta ba 'yar aure ba amma mumina ce saliha Yama da matsala ne zai samu hadashu zai ya kushi mutunci domin 'ya'yanka nan gaba za su ce ina dangi ina kakannin mu ta bangaren o oh, misali to da haka mu yi kaffa kaffa mu mai da hankali a nemi mataye nagartattu kuma mataye ku yi kwaɗayin auren mazaje nagartattu don Allah a kawo da kai gabarin kwaɗayi da hankoron abin duniya kada kawai kyale-kyalen fuska ya ja ku ta kowace irin fuska maza da ke zuwa neman aure a daina zuwa ana yaudara ana ƙarya akwai samari da ke aron mota a yi aron kaza a yi aro saboda burge matan akwai mataye masu kwaɗayi da su kuma abin da ke jan hankalin su kenan to sai ka iske an yi abin kafin a je ko ina an dawo ana ta wallahi tallahi wani lokaci kuma iyaye ne ke haifar da matsala ɗin ke tun da kika je gidan shi sau nawa ya baki kaza sau kai ka ce ta je neman tara kuɗi ne mu tabbata aure ibada ne kuma a mai da hankali kar a dinga kai gulma a ɓata ma yara 'yan mata rayuwarsu ka iske kafin wani lokaci ka ga yara 'yan mata an aure ta ba a je ko ina ba an sake su yanzu zaurawa da muke da su a kanan nan a wannan yanki na Allah ka ɗin adadin su rigingimun aure kusan kullum in ka je kotu wani ce da ni malam in ka je kotu kaso mai tsoka na rigimar kotu za ga aure ne aure ne aure me ke faruwa ne ya jama'a saboda fitintunu da hangen nesa da abin da ya kama da haka da mun ɗauka aure ibada ne da mun sa Allah da mun cire kwaɗayi da mun samu tuntawa da muna da fahimtar juna da an kawo haƙuri da alƙimantawa da tunanin rashin haihuwa daga Allah ne ba wani ke bayarwa ba da sauransu wallahi da mun samu cikin lamarin Allah ya gyara yin aurenmu ka sanya albarka waɗanda ke da su auren Allah ka ci gaba da rike musu wanda ainihin ba su da shi Allah ka ba su cikin lokaci ilwatacce ka kuma ba matasan mu daman aure saboda fita daga yanayi na rashin aure din Allah ka samu dace kafin mu tsaya akwai muna bukatar neman addu'o'i game da dan uwanmu ambassador Jafar Koguna cikin dattawan mu da shi kullum ake tafsiri a nan shekaru aro aro in ku lura kwana uku yau kwana ta uku kenan bayan gagun zaman saurin za gan shi kunda shi da Dr. Garba auren misali to bai ji daɗi ba da mun sai na kira a waya ashe baya jin daɗi a ah, musashi addu'a Allah ya ba shi lafiya da dukkanin marasa mu haka dan uwan Alhaji Dahiru Waziri mai kamfanin Attijara shi ma kwanaki mun kai mai ziyara asibitin Malaminu ba shi da lafiya ko sa shi addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya tada kafadarsa da dukkanin marasa lafiyar mu sannan alarama malam Muhammadu Thani mai jami'in baki kanin shi ya rasu Allah ya ji kanshi ya rahamshe shi kamar da muka sanar da ku ranar juma'a rasuwar dan uwan malam Muhammadu al Zakirai da kuma rasuwan wata ainihin surukan malam abdullahi muhammad getso duk mun sanar muna fata allah ji kanmu gaba daya sannan kuma kullum muna ci gaba da addu'a ga masu ɗaukan nauyin tafsiri da hada-hadan da suke da taimakawa da aga saboda mun san wannan aiki wallahi ba zai ba da taimakonku ba da agajinku ba Allah ya gode muku ya ƙara yaukaka aljihunku ya sa kar ku gajiya duk lokacin da aka ce ku taimaka domin aiki ne da ke tafiya da taimakonmu wani da lokacin shi wani da kudin shi wani da shawarar shi na sauran sunsan haka yan agajin mu ga sunan ba dare ba rana suna wannan aiki Allah ya kara muku albarka da waɗanda suke fatan alkhairi nesa da kusa da waɗanda suke kallon mu daga nesa wannan jawabi ya kamata in yi ne lokacin rufe tafsiri ba yanzu ba to amma addu'a ba a wasa da ita ko lokaci ba zan mance ba na taɓa wata addu'a tun a kadpoli lokacin a kaduna wata ta ce akar makalla kullum maza kake ambata ina mata cikin addu'arka na ce hadda ku ko ne masu hunga ba'ai domin wasu ku za su kawo abinci masallaci koko da kosai wasu ɗauki wannan ki kai masallaci su sadaka wasu ga ƙur'ani mata sauraka abu ne wanda yake yanda mata yanda maza ke neman aljanna haka su ma iyayen mu mata ta duk Allah ya tara mu akan albarka gaba daya ya sa mu samu Ramadan mai cike da albarka da alkhairi da rahama da rahama da shafaqa da tawfiqi da ikhlasi da thabati subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh